ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa kada ku manta ku danna alama ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye mun gode ينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وارزق محمد بخاري أربعا بعد أربعين وهو على رأسه للمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa kada ku manta. Ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye. Mun gode.